wai me yasa a rayuwar ki har yanzu ba za ki tawakkali ba ita fa rayuwa da ke ganin ta babu abin da yake zama ki sashi ya zama miki kamar wata ibada haihuwa ba ta Allah ce babu wanda ya isa ibada haihuwa banda Allah amma ke abin nan kwata-kwata kin zo kin sashi a cikin ranki kina so wani matsala ta same ki ne na yi kokari na ga na yi tawakkali na kasance mai tawakkali amma ina abin ya ci tara Babban baƙin ciki na shine ba na so a ce 'yan uwanka su fara tunanin wani abu a gare ni ko su ce ni ba na aihuwa ko wani abu shine idan na tuna wa'annan abubuwan hankali na yake tashi magana ki zata iya zama gaskiya abin da nake son da ke hakan za ta iya faruwa amma ni mijinki ne kuma ni na san suwaye yan uwana dan Allah ki cire wannan abin daga cikin zuciyarki babu wani mutum da yake yin wani abu na rayuwarsa da zai zama masa yanzu wani abu zai iya samun ki cuta amma dan Allah ina baki shawara ki daina ki zama mai haƙuri komai zai wuce kin ji ko na ji yanzu ki gama abin da zaki kin zo kin sa tukunya ke baki kunna wutar ba ke baki dora ruwan ba yanzu dai ni kawu ne ya aiko na ce Allah dai sa lafiya. To ban san dai me ya faru ba amma ya ce min maza maza in zo in je yana nema na. Saboda haka ki abin da zaki kamun na je na dawo ni zan je na da yanzu. Kin ji ko? Yawwa. ya na kana sauri haka to hmm? wallahi tallahi yanzu da na, ina cikin damuwa wallahi dan matata ka san yawa kalla shekarar mu uku da aure kai ka riga ka sani na sani amma matan nan wallahi ko batan wata bata taba yi ba to abin nan di ya biya dame ta ya kai fa ga yarinyar nan yanzu fa idan muna kwance kawai sai dai in farka an tadde ta a zaune ba ta iya bacci inna lillahi wa inna ita ban da abin lami hmm? ai wani nufi ne na Allah hmm? ai hakuri ake ka duba ga a karkarar nan yaran nan nura waye hmm? shekarar sanar har yanzu Allah bai ba shi haihuwa ba ba hakuri yake ba ita ba ta eh, lura da irin wayannan abubuwa ni ba ma wannan abin ba tukunna eh ka san ita rayuwa in kana zaune da mutum duk lokacin da kaga mutum yana cikin damuwa kuma a ce abokin zaman ka ne ba za ka taɓa jin daɗi a ba daɗi dole to kullum na shiga gida a cikin wani iri kullum na shiga gida a wani iri dan yanzu mun hakan nan da kaga na fito ina wannan saurin eh. yanzu kawuna ne ce mun naje ban san me zai gaya mun ba eh ko na gashi yanzu yanzu a wajen gangare nan tudu eh. yana alwala to ina jin ko ko da kanan zai gangara gida eh yana ne yana alwala shi ne ce mun maza maza in je in same to to ba matsala ni ma nan gona zai shiga dan kaftu zan yi tunda eh. kaga yanzu damuna gari ya fara gari ya fara nuna ubangiji Allah ya tabbatar da alheri amin law Allah ya tabbatar da alheri ba komai kaje ba komai kaje Allah ya tsare Allah ya tabbatar da alheri ah wannan rayuwa sai hakuri ai ita rayuwa yanzu saboda Allah Ha am saude dama kai ne ni ne wallahi to lafiya wallahi saude na zauna na yi tunani na ga ba zan iya rayuwa babu ke ba shi yasa na zo don allah don annabi ki taimaka ki dawo gidana <laughs> usman kenan wato yanzu ne ka gane kuskuren ka ko to wallahi tallahi usman ni ba zan iya zama da kai ba da in zauna da kai a gidanka gwara in zauna a gidan ubana har ƙarshen rayuwa ta isma saude ki tuna irin haƙurin da kika yi a baya in har kika da gidana na muke alƙawarin wallahi ba zan ƙara kwatanta abin da na yi ba na gane kure na wallahi na yi ladama ba abin da zan gani ba abin da zan gani usman ai mai hali baya bar halinsa sai ranar mutuwarsa kuma ni da koma gidanka har abita wallahi in ka ganni a gidanka to gawa ta ce aka ɗauka aka kai gidanka amma da raina ba zan ɗauki kafa na in sa ta a gidanka ba barin gaya maka mare saurayi makarai na hila dama wallahi makarai na hila dama ashe usman ka daɗe da mutuwa idan ka gama ga hanya nan ka tafi gida saude saude saude Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, ke ci a tafi? Eh wallahi. Na yi. Lafiya. Ya ce a gida. Hello wallahi. Dama goggo ne ta ce ga rubutu in kawo miki. Za ki sha ki shafa a jikinki gaba ɗaya. To, goggo kenan ba ta gajiya da wahala kai na ta samu wannan kuma oho ba damuwa zan yi insha Allah gaya mata kuma ki ce mata na gode sosai ina gaishe ta Hello. Allah kawo. Yawa yanzu kake tafi. Kawo baka da wuta. Ina ce. Baka da wuta. Alhamdulillah. Ya gaji a gida. A lafiya. Ya lafiya lau sannu kawo. Alhamdulillah. Wato Bello. Ya kake nema ka zama sakare. Tun kafin na je gangare na gaya maka cewa ina son ganin ka. Amma har na je gangaren na dawo na zauna gyangyaɗi ma yana neman ɗibata. Amma baka zo ba. wallahi kawo na to eh. da na to kuma sai muka gamu da lawan shine sai muka tsaya muka yi magana na ce masa ainihin gumma zan taho amma ba inda na tsaya daga can mm. to kana ji na ko na ji wato abin da yasa na ce ina son ganin ka ba wani abu bane abun da ka sani ne nake so in nusar da kai amma na san ka sani amma kai baka san hakan ba mm. wato dallo na lura da yanayin rayuwarka yau kimanin shekara uku kenan da aurenka amma fa matarka ba ta taba ko batan wata ka lura da abin da nake so na gaya maka mm, haka ne haka ne bello ka san zuri'ar mu ba mu da yawa kuma ka san da sanin cewa ko kuma ka san da sanin cewa mahaifinka kai kaɗai zai haifa to ka lura da kyau ka ji abin da zan biya maka duk mutumin da yake yana da ɗa ko ɗan uwan uba ko ɗan ƙana so yake ga ɗan nan nasu ya samu zira ka fahimci abin da nake nufi gaskiya ne gaskiya to ma'ana na ga ka ma'ana alamar ba ta haihuwa ni kuma nan umarni nake so na baka ba fa shawara zan baka ba bello tunda na ga alamar ka ba ta haihuwa na baka nan da sati biyu kawai ka je ka laluba a cikin yaran kewayen nan masu mutunci ‘ya'yan mutunci ka nemo wata yarinya ka ƙara aure lami wai alkawarin da muka yi da ke ina yi kwana <laughs> alkawarinmu yana mm. nan iyaye na sun amince da kai kuma ni ma na amince da kai zan aure ka insha Allah Hmm. amma fa gaskiya ni ina da sharuɗa sharaɗi hmm. to ai abin da nake son da ke kowane irin sharaɗi ne ki gindaya min shi ni kuma zan bi sharaɗi na shine gaskiya ni ba na son kishiya idan ka min alƙawarin idan ka aure ni ba za ka min kishiya ba to ni ma na maka alƙawarin zan aure ka ba fashi shine matsalaki ke kawai kishiya tana firgita ki eh, eh ni ba na son ta ne kawai gaba daya gaskiya ne ai karki manta yanda kika amince zaki aure ni kuma zuciyata ta aminta da ke nema to babu wata magana kishiya za mu in muka yi aure ni da ke haka za mu zauna haka za mu mutu ba kowa <laughs> da gaske a ah. to me rage sai dai fa amma ni ma ina da wani sharaɗi wani irin sharaɗi kenan yawwa idan kin amince da duk wani abin da nake so a duniya duk ko me zaki iya mini zan iya tunda ai ina son ka magana ta ƙare ka fahimci abin da nake nufi Bello. Thank you. ina maka magana na ga kajin a ba komai ba ne kawo kawai dai ni abin da nake tunani ne kawai ina tunanin cewa to ai kawo watakila laifin ma watakila ba na matar ta bane watakila ma ko laifi na ne ko ni ne ba na haihuwan ko wani abu ai bello ba za ka zama sakare ba to ya za a yi a gane cewa matsalar daga gare ka take ai sai an yi auren sannan za a gane na ce maka na baka sati biyu bello ka je ka nemo yarinya da kake ganin ta dace da kake ƙara auren nan idan kuma ba haka ba to ni zan duba a cikin abokanai na yarinyar da naga ta dace da ta zauna tare da mu yar mutunci lalle lalle zan ƙara maka idan kai kuma ba a shirye kake ba to ka sani ni a shirye nake bello magana da nake so na maka kenan kawo ba da ba komai in Allah da zan zan zan bi zan bi umarnin komai ba damuwa in Allah da alhamdulillah ni zan koma to Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya tsare a ringa kula Allah ya taimaka saude saude don allah don annabi ki min rai mutuwa kai maka abin da yake damuna na fi jin zafin sa akan mutuwa don allah saude wallahi wani abu da ke ji a nan dina to ka cire mana ba zai fita ba ke ce maganin ba zai fice ba ka je likita ya maka tiyata ya cire maka ni ba magani ba ce ba ni da asibitin da wuce ke dan Allah sau da kimar rai to ni likita shi da zan maka magani Usman ki to saya mu in saya maka ina kai lokacin da ina gidanka ka to saya mun ka ji kaina lokacin da ina gidanka ka mutunta ni ka bani daraja ta lokacin mace na tuba kiyafe mun dan Allah ki da mu zauna Allah ya maka gafara Ai, wallahi sau da duk yadda ke tunani zan koma duk yadda zan zama mutumin kirki wallahi zan zama dan Allah ki taimaka wannan kuma rayuwa ka ce ba rayuwa ta bace bai kanka shiga rayuwa ta dan Allah dan annabi ka fitar ga harka to da Allah ki ga zan ta gayyara ai wallahi tallahi ka dade baka wulakanta ba inda akai nani kuma na rantsa da Allah Usman in baka fitar ga harka ta ba wallahi sai na tsine maka albarka kuma wallahi za ta bi ka Saude! Ha ha ha! kawo ido na tsole mar ido ne ba haka bane kawai dai ni na san kin san abin da mutane za su dinga gani irin mun daɗe da ke amma har yanzu babu wani abu da ya faru baki taɓa haihuwa ba kowa irin wannan magana zai ita kuma haihuwa ta Allah ce za ki ga mutum lafiyarsa ƙalau matarsa ba abin da ya same ta amma ya ga Allah bai wasa haihuwa ba amma dan Allah kake dauke shi da wani abu ki ya hakuri ni dai abin da ya gaya min kenan shi yasa tun jiyan da na zo ma wallahi na kasa yi miki magana saboda ni ba zan iya miki kishiya ba irin abubuwan da yake mini da san da kike min da san da nake miki ba zan iya miki kishiya ba wallahi Allah ban taɓa tsammanin kawo baya kauna ta su yau ya haƙuri labi kake faɗa haka Hafsa, mhm. na ji daɗin ganin ki, ko in ce na ji daɗin samun ki. Dama dai maganar kin san ta mece ce, akan mutuniyar ce. Dan Allah, dan annabi alfarma zan nema a hannu. Allah sa zai iya. Ki taimaka min dan Allah dan annabi. Ki wasau da magana ta dawo gidana. wallahi na kasa samun sukun hafsa wani abu nake ji a na yana yawo na san allah yadda inda dai kin mata magana in allah yadda zan samu wannan sauƙin abin da ke damuna to usman kenan to ai dama ni tun lokacin da abin da ya faru sau da ba irin magiyar da ban mata ba a kanta ya haƙuri ta da gida ku ci gaba da zama ta nuna min ita allan fur ba haka ba na nuna mata irin abubuwa na soyayya da kulawa da kake mata ki yi haƙuri ki zuba ran allah na ina son ki ku koma zaman auren ku ta ce ita fa ba haka ba ita allah fa yanzu ta maka nisa ba za ta da gurin ka ba me za ta zo ta yi a gurin ka to amma ni na ma kasa gane wai ka ina ka dosa wai ka zo na mace ƙwaya ɗaya te ta janka te ta janka ha dan allah da yadda Allah ya maka zati da sura jibi kafa ai ba mutum da zaka ce kana son ka ce maka a ga mata nan tsala tsala wanda suka fita a garin nan ba sai ka duba ka zaɓi dai ba kai ma ka yi abin ka daga ciki eh amma ka zauna mace kwaya ɗaya sai jan ka take yi kaga ko da fa kamar ni nan ka samu ban face maka amma sai ni ba ka samu wata da kamar ni ce amma wani ba sai ka aura kaga sai ka je ku zaman ku lafiya in dai ka samu kamar irin mu wallahi wata ran kaga yadda ta ja ka din nan kana da tana jan ka kana da tana jan ka to kai ma sai ka ja ta binka za dinga yi kana yaki ce ta binka za ta dinga yi kana yaki ce ta saboda Usman. Na'am Saude. Ka ce min akwai abin da za ka faɗa min ko? Me yake damun ka? Wato wallahi duk wace ga inda na koma ba ina cikin damuwa matuƙa. Subhanallah me ya faru? To ga bikin nan namu ya zo kuma babu kuɗi a wuri na shi nake kamar a ɗaga. <laughs> a ɗaga kuma? Haba Usman. kai dai ka sani sanin kanka ka san nisan da nake maka tsakani da Allah ne ba don wani abu ba kuma in ban da abunka ai karkarar nan tamu su suke wa 'ya'yansu aure su suke haɗa abin da za a yi wa ɗansu aure kaga kuma in na ba abin da bata sani ba na gaya mata matsala ka tace duk abin da Allah ya hore muku kawo a kawo a yi auren ita bata damu da wani abu ba amma zaka saka ce ma wai baka da komi su ai bai kamata ba haka ne saude amma na ji daɗi ko anya ku akwai wanda yake na a garin nan <laughs> akwai manatin da akwai akwai mahaifa akwai uwaka ko sun fi ni tunda ai ni mata ce su ko ai kasan sun wuce misali iyaye to in dai ku haka ne gaskiya ba na jin akwai macen da za ta so ni kamar yadda kike sona. Allah sarki to na gode da wannan yabon da kai ma Allah ya saka da alkhairi amma abin da nake so da kai dan Allah ka je kai magana da su inna duk abin da ya sauka su kawo a bikin nan a huta tunda kaga dai an sa rana bai kamata a ce a daga ba ko gaskiya ne ba shakka amma kam daren da na saki zan yi haukan da kowa sai ya tausaya mun a karkaran nan ce za ka shiga magagi kenan to yanzu kai a rayuwarka kana fatan ka rasa ni ai kawai ka ce mutuwa ce za ta raba gaskiya ne to ubangiji Allah ya rufa mu asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya shige mana gaba Allah ya raba ka kuma da magayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gaba hanka Usman zamani ne na ƙarshen duniya ka ga tsara sai mai dukiya in ba ka kuɗi kai ke kuskure ka ga aure bayar da wali babu idda shegu sun yi salamu alaikum ah, alaikum salamu ina hauni kawo a lafiya lau lafiya kalau wai tsaya wai saudatu ce nake gani ko kuwa dai kamace eh kawo ni ce a'a to in ban da shegantakaki saudatu a ce kuma mata aure da mayafi karamin mayafi baba ai ba ma tare da usman ai eh wallahi duk wannan zuwa togaciya da banbaki da muka muka sasanta ku amma sai da ya lalata tasa wallahi baba ya sake hmm. yanzu haka ma har na gama idda ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to shikenan babu komai ta shike kin dai gama idda eh wallahi kawo to to nagode to shikenan to shikenan ta yake to amin Allah ya miki albarka amin Allah nagode a gaimin da to alhamdulillah ai da kin shiga gidan mu to to alhamdulillah Thank ah. you. yarinyar nan mai hankali mai nutsuwa mai biyayya to bello bello alhamdulillah ka ga aure bayar da ruwa bello ka gaya mata mana hmm? ai lawan baka san me yake faruwa ba ne eh. ni ga baki ɗaya yanzu na rasa yadda za a yi ma'antare ta in gaya mata saboda irin alkawarin da na ɗauka mata yanzu ban san ma me zan je ni in gaya mata ba gaskiya gashi kuma magana manya sun riga san abin nan shine abin da yake faruwa wallahi ga baki ɗaya ni da ka ganni nan salamu alaikum ah ina wuni ina wuni kina lafiya ina gajiya ni dai gyara gida saboda kenan a ina take baka santa ba ban gane ta bai ai wannan duk karkaran nan ba mai kyanta to ga zahiri ma lokacin tana kuruciyarta eh in tana kai kyanta har zuba yake Allah ai ba zawara ne mijinta ne isa ke ta au ta taba aure ne ta taba aure biyayya da take wa mijinta wannan baiwa Allah in ka ga biyayya take wa mijinta abin sai ya baka mamaki kuma ya rabu da ita ya rabu da ita ga kyau ga biyayya ga kyan hali Allah mutumina kai yanzu a ce mutum ya samu wannan baiwa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya dai duk mutumin da ya samu mata eh. mai masa biyayya wanda ta san darajarsa da yan uwansa to kuma mai rayuwa kuma ake nema ni. to bari ka gaya maka in ta girka abinci kaga da gidan kaninsa da kannansa dama biyu ne duk gidan sai ta dafa abinci kowane gida sai ta aika da shi to amma dai lawan eh. amma dai sakayya ta samu mijin ko wa <laughs> sakayya mm. ai baka ma kuwa Allah Allah ya hada su da jiji dawa eh <laughs> iskan nan dan gaya ma shi zaman aure eh abu guda biyu ne eh. in dai aka yi zaman aure aka ce ɗaya ne ya cuci ɗaya kuma rabuwa ta zo hmm. to sai ka ga sakayya ta samu duk wanda wannan abin ya same shi ni da na gaya maka kai kaga yanzu bala'in da ya shiga ya haɗu da su yaran nan su ji dawa masu zuwa Lagos eh masu kwa zama a ƙarƙashin gada eh su yaran nan boot court <laughs> wanda wanda haka kansa ya mara Bello na kawo ina umarnin da na baka na cewar nan da sati biyu ka kawo min wadda kaga ta dace kai ƙara da ita to yau sati biyu har da kwana biyu baka zo ka yi min bayanin komai ba gaskiya ne to wallahi kawo ni dai duk iya inda zan bincika ko na duba akan na nemi wacce ka ce min na je na nema ni dai wallahi ban samu ba ashe dai wallahi ban samu ba kawo haka zamu yi da kai wallahi kawo wallahi ban samu bane duk na bincika ni ban ga wata macen da to ina bello eh gani to wannan abu ya zo dab da kasa. tun da kai baka samu ba to ni na samu yarinya ce ni tsakiya yar gidan mutunci masu godiyar Allah yarinya ce sau da garin biye ita na neman maka wannan yarinyar ta gidan malam habu marigai ka gane ta? Eh, ban gane ta ba to ka je gurin ka zai maka bayani ka je ku fuskanci juna da ita wannan magana ka ji ni da kyau umarni na baka ba ba wai shawara ba ce kamar yadda na jaddada dama a baya to ka je ku fuskanci juna wannan yarinya in har ta ji naji ni na aiko ka zo wurinta to an gama komai mun riga mun yi magana da mahaifiyarta kuma ka san alaƙin ko da ba san alaƙin mu da mahaifiyarta ba to amma ka ji yarinya Allah ne yi mata sakayya da kai domin mijinta ne soko ya ringa azabtar da ita to abu da ya ki daɗi har suka rubutu shine Allah ya taimake ni na ganta sai ta ce mun ta gama idda to wannan shine tashi ka ji. Allah ya maka albarka karka ce komai Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ka je ka goyi kuma ka cika alƙawari ka ji kyau na dokin arzikinka ne bukata ta ganinka babu mai girma kamar ka babu mai daraja kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ki kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi eh iko Allah law na je gun kawo eh da na je gun kawo kawai sai yake ce mini ya bani umarni akwai wata yarinya wai sau da wai in je in neme ta ba wai shawara ya bani ba umarni ya bani akan na je na neme ta ni kuma ban san wace saudan nan ba ma kai bello hmm? baka san sauda ba ba ban san ta ba ina yarinya da ta wuce muna gindin bushiya muna hira da kai ba zawaran nan wadda na ce ma duk ƙauyen nan ba mai kyanta yarinya mai ladabi mai biyayya oh! ba dole ta gashe mu ba ita ita ce saudan kai amma gaskiya na da daɗin al'amarin ita ce Ni baka san me tashin hankali na ba yanzu. Eh. Ba ma maganar saudan ba. Hmm. Ni yanzu babu yanda za a yi. Na je na iya tunkarar lami in je in gaya mata ga abin da kawo ya gaya min wallahi ba zan iya ba. Bello. Ni dinnan ni zan je in samu lami. Zan gaya mata komai ni kaba komai a hannuna. Mm, Bello ka san hannun lami ba. Tana ganin mutunci na oba haba laminwa. <laughs> ai baka san tsakani ai tana ganin mutunci na sosai to shikenan ni dai duk abin da ya faru zan ji daga gunka ba matsala wallahi ba komai wallahi ba komai ai wannan da ka san ɗebi ruwa isha a hannuna wannan abu <laughs> abu ne mai wuya mai wahala ai mai mara wahala wannan abu kaci hmm? ni na sallame eh ba dai damuwa bello kai kake auren ta kai kake tare da ita amma ni yadda take ganin mutunci na bello yadda lami take ganin kai ba da mun kai ce abu da shara mata mari ta daga hannu ta kalle ba za ta iya ba to kamaruwa a wai misali nake wallahi ka san yarinyar nan da baka kara ba dan za ta iya kife ka da komai na rantse da girman Allah itan haba bello dan Allah dan Allah zo mu je da Allah salamu alaikum sai Allah ya sa tana ji salamu alaikum a'a ah. kenan ah. Ah. ya gida kalau kalau harkoki sai godiya yawa na ce dama ta magana na zo na gaya miki kin san al'amari na rayuwa mm. sai ka lura da hankalin mutum da tunani da basira da dukkan wani abu na rayuwa eh ka aminta da shi ya aminta da kai sannan zaka ga zaka ga zaka bai shawara wallahi shine eh, irin gasan dai al'amari na rayuwa hmm? yau gare ka gobe ga dan uwanka abubuwa dai na rayuwar duniya zaman lafiya da lumana eh? kin gani na ce wannan shashashen abokin nawa <laughs> bello eh, na ce bello <laughs> to me maka kuma <laughs> eh, ai ta nake amma ya gaya miki ai ha wallahi kai ba mu yi maganar komai da shi ba ya ma wani abu ne bai gaya ba ku yi wata magana da shi ba sakarai shashasha isa nake gaya masa ni a kanina da ke akwai girmamawa da mutunci hmm? na yi da shi dama ya ce zo ya same ke gaya miki to amma shi ya tsaya yana lukunuku wai ba zai gaya miki baka kaza ka rayuwa eh, na ce to ni bari ta ko zo da kaina dan na isa na ce bari zo ni in same ki in gaya miki Allah sarki to banda abin bello muna gida ɗaya gagar gaya mun magana ko da ke kai aminin sa ne ban isan shiga tsakanin ku ba wallahi na ce to mutum ne da ko kara an ajiye na ce ta ketara ba za ta ketara ba hmm? na ce ni ba zan zo same ta in gaya mata haka ne ko hmm? shi ne fa <laughs> wallahi ina jinka eh, na ce kin san dai al'amari na rayuwa wallahi ai kin san ƙara aure zai in ji uwarwa lawan ashe kai mikina ne ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Dalla rufe min baki, ai ban taba sanin cewa kai babban makina bane sai yau. Munafikin Allah ta'ala, ka taho min gida gande gande ka zo wani wai mijina zai ƙara aure. Ni ina ganin uwa ko dan na zo miki da abu Lawan daga yau zan ajiye maka darasi a kanka daga yau ka daina zuwa gidan mata ka ce wai mijinsu zai yi aure ni yau sai na yi maganin kalau wallahi sai na Allah jama'a lami tsaya kin ga dan Allah dan ya rasulul lami Allah jama'a ni za ka ma ni za ka ma munafiki kawai algungumi ni za ka zo gidan mijina ka ce wai mijina zai ƙara aure na rantse da girman Allah da ka kaina ka daina munafurci mara mutunci kawai kana nan ganje ganje kana yawo a gari ka gagara auren fari shi yayi aure kuna neman ku ƙara na kamar wata to wallahi sai rayi yi maganin ka Assalamu alaikum. alaikum assalam. Yaya? Lafiya na ganki ka? Ina fa lafiya. Ina lafiya. Wannan wawan lawan abokin Bello shine yanzu nan ya zo min da wata banzar magana shi gashi isasshe da mai ni da ya zo na zaci wallahi ko sun samu matsala ne da bello ya zo yana ta kama kame wai bello zai min kishiya kishiya kishiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya mun shiga abu kishiya? yaya abin da na tsara a rayuwata kishiya za a ce za a miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun ba na zama mana bari in ga kai wa inna inna lillahi wa inna Lafiya? Wallahi daga gidan yaya ta lami nake wai za a yi mata kishiya. Kishiya? Kishiya wallahi. Bello shi ne zai mata kishiya? wallahi shi sa nake tsoron halin maza sabida ni ma kar nan gaba karamin dan iskan abokinka ya zo yana tausata wai in yi hakuri za a min kishiya ashe bello abin da ka kudura a zuciyarka kenan ka zo gidan nan kana ta cika kana batsewa ina tambayan ka me ya faru kana ce min ai kawu ne ya ce kaza ya ce min kaza ashe duk kai ne babban munafiki inda gurin nan yana magana da da ya faɗa abin da ka faɗa min kamun alƙawarin ba za ka min kishiya ba yanzu ka manta da alƙawarin ne to uwata kin gama uwata da kika haife ni kika kani duniya to dama raga miki nake yi abokina aminina da muke mu'amala shine zaki ciwa mutunci ki gaggaya ma irin wannan maganganun to ba za ki jin kai miki karshe duk abin da na gaya miki da ba ni da niyya amma ni abin da na dauka tun in dai za yi min biyayya zan iya hakuri da da abin da za min to amma yanzu tun da kin shigo da rashin mutunci dama ina lallaba ki ne aure duk a karkaran nan duk inda mace take sai na nemo ta kuma sai na auro kuma sai na kata cikin gidan nan in ya so da ni da ke kar kowa i raga kowa kin ji abin da na gaya miki dala gafar ki gafar da aikin banza aikin mafi ai wallahi jaraba da masifa yanzu ka nema a gidan nan ni za ka raina mu hankali kamun alkawari ka zo ka karya a take ni a hana ni kuka to wallahi duk yar iskar da zaka kawo ta gidan nan ka je ka kawo ta ni kuma sai na ga sa mata aya a tafin hannunta dan ba tsoron ka nake ji ba kai kai ki dina a hankali raga miki nake yi ina ciki na shiga ne shiru amma kin zo kina gaya mun maganganu to ina daga miki kafa ne daman alƙawarin da muka da ke akwai shi a rubuce ne ko ku a'a da daman mun yi da ke mun rubuta mun ajiye aure Allah subhanahu wata'ala ne ce ayi aure amma ku ga baki ɗaya kwakwalwar ku sai ta toshe saboda kishi ba ku san menene rayuwa ba to aure sai na yi kuma baki isa ki hana ni ba ko za ki hana hukuncin Allah ne ni ban isan jan Allah ba amma me isa kaman alƙawarin da ba za ka cika ba ko shi alƙawarin ka ɗauka abun wasa ne ai da na ga ka fito ka hayyo kaina na zaci duka na za ka yi ai to sai ki bi na hankali kuwa bai baka isa in bi ka a hankali ba wallahi ni da ki duk wanda ya fasa Allah ya tsine masa to mu zuba bai mu za ka zo kuwa ai ni ba zan taɓa raga maka ba wallahi ba zan taɓa raga maka ba kuma ka je ka kawo duk wacce za ka kawo ta a gidan nan ina nan za ta zo ta same ni wata ce a gida aikin banza aikin wofi kofa ma ka gagara sakawa har kana da kuɗin da za ka je ka kai saraki ka auro wata to ina jin ka kata ɗakin a kai suna na bello daman ni ne wanda kawo ile ya ce mani in zo in same ki mai magana eh ke ta ga Allah sarki to amma dai babu damuwa ko ah, ba komai wallahi hmm. ai ni na san ka Allah sarki sai na biyu kuma kamar yadda aka gaya min cewa ke kin taɓa yin aure matsala kuka samu da mijinki to haka ni ma ni a yanzu haka ina ma da aure Allah sarki Allah sarki ai mace ta kama na santa haba dai Allah sarki kin santa ashe eh amma dai babu wani damuwa ba wani matsala ko a ba komai wallahi Allah ya tabbatar da alkhairi amin dan manzon Allah amin dan Allah yanzu sai ki ga ita gwaggon ki ce mata ai na zo amma Allah ya dama zan zan dawo gun ta sai mu gaisa ko to shikenan zan ga to shikenan to sai mun yi zina da ko sai mun yi magana yau Lami? Kawo. Wannan ke ce yau a gida? Wallahi ni ce. To ke da zaki shiga cikin gida kuma kya fito waje ki tsaya? Ai na shiga ban same ka ba shine na fito nan nake zaman jiran ka. To to to alhamdulillah na ce da lafiya dai ko? Ni lafiya ce ta kawo haka. Dama na zo gurin ka ne. Kawu. Kai ne ka saka Bello ya aure? kwarai da gaske haka ne ni ne. To ina so a janye wannan maganar auren ne. Ya? Eh. Haba, haba lami. Ke da nake ganin ki mai hankali lami, amma kya zo min da wannan murɗaɗɗiyar magana? Ai haka bai kamata yake ba. Ai maganar hankali. shi ne ne maka shi yasa na zo cikin nutsuwa na ce maka a janya wannan aure saboda ni duk wanda zai sa bello ya kara aure a ƙauyen nan to wallahi tallahi makina ne baya ƙaunata kuma ni za mu sa kafar wando ɗaya da shi saboda haka na yi tattaki na zo gurin ka kawo a janye zancen wannan maganar aure ce an fasa to lami bari ki je gaya miki wanda duk yake ganin darajar ungulu baya mutu gorin gashi abinda nake so da ke ke ki kwantar da hankalinki wannan magana ce ta gemu da gemu an riga an yi ta da sauran manyan mutane allah ya ji malam abubakar mun riga mun gama magana ta duk wani wanda ya kamata yanzu kamar ni na zo na aje magana kamar ke ki zo ki ce mun janye magana ke kan kin san ba ki zo da magana ta hankali ba haba kawo to don ka yi magana ka canza wani abu ne ai maganar Allah ce ba a canza ta amma maganar ku duk ta banza ce zancen maganar aure fa ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba idan kuma aka ce za a yi wannan aure wallahi masifa da bala'i yanzu aka fara ganin ta domin za mu sa kafar wando ɗaya da kai an Allah me baki san masoyinki ba wanda ya sa a yi aure shine wanda ya karya maganar Allah ko ku a'a wanda ya ce kada a yi abu umarnin Allah shine ya karya maganar Allah to abin da nake so da ke lami ki je ki ci gaba da haƙuri ni ke ɗace a wajena ba zan yi tababar magana da ke ba amma ki je ki ƙara ladabin da na san ki da shi da kina da shi ki ci gaba da zama akan haka aure ne kaɗai aikin Allah ku je ku gyara masallatai mana ko kuma ku dinga zuwa kuna taimakon marayu sai za ku sa mijina ya ƙara aure shi ne kun yi aikin Allah wallahi mu zuba ni da ku wani salon munafici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo har zamanin ya lalace da za a zo yar cikin ka ta zo ta same ka ta dinga gaya maka bakaƙen maganganu yi miki wani daɗin baki da kutungui da irin tasu ta maza ita kiki koma in kika koma abin da kika bari daga inda kika bari daga nan zai dora wai usman shi kira Allah wannan ai tsohon labari ne albishirinki kin san wani ana ce masa bello bello mijin ah wai sunan matar salami ita ma an ce yar garin nan ce ke ki ce bello lami yau wato bello lami na san bello to ya zo gida a takaice da abin da zan gaya miki shine ya zo neman aure na kuma su inna sun amince masa to amma na san ki akwai ki da labaru ko kin san halinsa ko mutumin arziki ne hakin <laughs> ban dariya ai ko bello bai ta matsala mutumin kirki ne bello Allah kuwan Allah yayi kawai ayi da shi matarsa ma ko mutumin arziki shi na za ku zauna lafiya to alhamdulillah ki ce kina nufin dai ba zan fuskanci wata matsala ba kamar yadda na fuskanta tsohon gidan miji fuskanta ba a gaskiya kin wuce gurin ai kin riga kin wuce gurin kuma kin wa matsala nisa kin mata fintin kau in matsala ce ba ke ba ita akwai labaru iri iri kawata kusan mazan nan ba sai a hankali ba hmm, ai na ji daɗin zuwan ki kuma na ji daɗin labarin da kika bani Allah ya saka da alkhairi amin amin to Allah tabbatar da alkhairi amin Allah mu lafiya me yake faruwa ka? Wai dai ma a shekara da aure? Ke da duk rayuwar da muke tare ni da ke biki san da aure ba? Allah ya isa tsakanina da kai ma yau kawai Allah ya isa tsakanina. Me faru? Ka taɓa gaya ni kana da aure? A biki ma kin fiye shiriri ta tsaye. Ke duk tunanin ke ke kin zace kamar ni a ni ba an da aure ni? Allah ya isa tsakanina da kai wallahi ba na son ka. To me yake faruwa? Yanzu kawo lamun ita ce ta gaya ma wannan abu? Lawandi, lami da kanta nan ta zo ta tsefe mun gashi. Harka. Lawandi. Kawo. ka ga nan gurin eh da yana da baki da da kansa zai gaya maka cewa lami har nan ta zo ta tsefe min gashi tas wallahi kawo ni ma haka sai mun wannan abu kai kanka a ah! ai zagi na tai za ta iya zagi na tai ja'ira abubuwan da ta yi wannan yadda na ba da shaida a kanta akan ta yadda na bada shaida ina ganin uwa ko kara na dingin da walami ga nake uwa ba za ta tsallaka ba na ce maka za ta iya ni lawan lami ta bani mamaki ban san macijin kaikai ba ce sai yau ta manta da cewa ni aminin mahaifinta ne ta manta da alakar mu da mahaifinta da ah. duk danginta ta manta da cewa ita mata ce ga ɗana. Gaskiya ne wannan. Duk da dai, duk da dai mahaifinsa shi ne gaba da ni. Ai ɗana ne. Ah, gaskiya ne wannan. To wannan ne. Sai ka ce wanda aljanu suka shiga jikinta? Ai abin da ya shiga jikinta ya fi ƙarfin alja. Ita kanta ce aljana kanta da kanta hatsabibiya ce ta gaske. Kai, wannan an yi ja'ira. Ai ba ma ja'ira ba lalatacciya ce. Allah dai sabo Amin. A yi kafa kafa. Eh, ba matsala. Ka dai juri da bashi shawara. Eh, insha Allah. Ya zauna da matansa lafiya eh. kuma kar ya sake ta. A'a. Lami. Lami. Lami. Fito. Yanzu Lami rayuwar taki da rashin kyautawan naki har ya bar kan kowa ya koma kuma kan kawuna zaki je ki gaggaya masa magana a rayuwa a duniya? tsoho da shi irin wannan mutumin zaki je ki gaggaya mar magana ki dinga bata mar rai wannan abin da kika yi daidai ne da ke kenan to tsohon arziki ai shine ba za ka ga abu masa irin haka ba amma muddin bai janye wannan magana cewa wai sai ka ƙara min kishiya ba wallahi sai na koma abinda na masa sai ya fi wannan Allah sarki ni ba ku san mamakin da kuke bani ba mata na farko duk wannan abin da yake da wannan masifar da faɗan da kike yi auro ki aka yi kuma duk irin bala'i yanzu na duniya rayuwa kana cewa ka saki mace na rantse da girman Allah kowa ce ce ita yanzu za ta fara kuka hankalin ta tashi abin da nake son da ke ki gane in ke baki da hankali ko baki da tunani ko baki san waye na gaba ko babba ba ni na san darajar su kuma na san mutuncin su amma ina miki gargadi kin yi na farko kada ki yadda ki ƙara yin na biyu abin da nake so da ke kenan ki sani ki rubuta na rantse miki da girman Allah idan kika yadda kika yi na biyu ba zan gaya miki abin da zan miki ba saboda ni duk mutumin da ya kai kuma abu ya tsallake kan duk wani irin mu ko abokai na ko nuwa ya tafi kan kuma iyaye dan ubana ne za je ki gaya mar magana to da yake nemo maka aure shi zai zauna maka da matar inda a ce yanzu yadda ya aifa ne aka ce za a mata kishiya mm. da ya tashi mm. ya ce baya so amma da ike ba yarsa ba ce yar wani ne mm. za a mata kishiya shine ma mai nemo maka auren to wallahi bar in gaya maka ba za ta taba sabuwa ba za ta um, ba zan yadda ba to ai abin da nake so da ke fahimce ni kar fa ki manta yar sama yanzu a gidan mace uku ita ce ta uku saboda tsabagen biyayya ke gidan ku ranka ta a duniya kin fita izanka mahaifinki ba irin tarbiyyar da bai koya miki ba amma kin zo ƙauyen nan muna ciki kin zo kin samu sama masu miki hudu ba shedan suna hura miki kunne ni ne fa sai kin bi ni fa zaki samu duk abin da ke nema a duniya faɗan ki da masifar ki fa duk na charme ne daga lokacin da wani tsautsayi ya jawo ni da ke nace miki ki tafi na rabu da ke daga lokacin hankalinki zai kara tashi to ba kai na faro ba tun da wacce kake kokarin ma ka auro din ai wannan ya sake ta ka gani haka ni ma idan ka sake ni wani zai gani ya aure ni to ai baki san me ba ita mutunci da tarbiyya yasa aka yi mun tallanta na ga yi amma ke duk garin nan babu mutumin da bai san cewa masifafiya ce ke ba ba bin mijinki duk abin da zai gaya miki irin naki kike yi to kin ga yake gaya mu me bambancin ku da mutumin da yake da tarbiyya da mutumin da ba shi da tarbiyya ɗaya ne mm. mai tarbiya ita ce take zaune a ɗakin mijinta mara hmm. tarbiya kuma ita ce wadda mijinta ya sako ta baka san me ta masa ta sake shi ba sata take yi maita take duk zaka kwaso ka kama na ita cikin gidana to ba za ta sabo ba ai ce to yanzu ma baki sani ba yanzu yanzu haka ma da kike yi na rantse da girman Allah akan tafarkin wata kike ni mijinki ne ina sawo magana da ke ina gaya miki kina gaya mini wallahi tallahi ki istighfari kamar nan da magarba wallahi zaki iya samun damuwa ni mijinki ne kina gaya magana san ranki subhanallahi 嗯嗯嗯。